zalokoyo na jinjiriyo ciniyo ka pamin ko ko karte pe ko be da ma ba ba se za dunya ne o han la khara ipe pe be e e e da ma te in se zanga ipe pe musul farani ima fa yi sabun se na daga ka mara kan ga terse a bori to zanga ka yi bara kan na kawas na shirka ci to hon haniyo ile goran kan ko wala tare kai na maka ce jama'atu hidaman da sabutun toni to diriya jama kati abdul malik ri a cikin soro ni ni a masata yunus na bawa bina a cikin gonu se irin mareka me fo iri na chere ya kun la sabu majina peyo ando aka te iri hunyo kuna na namu ka a gonu pe kwebere terse to ma goro karba goro na ni yo ngago a ci za mu bare kan wo tunu wanda ya tare mu ban no mu bar ta ci murabba ta cika bane da mu cirgana pasiyono ya yana wani cirgana hal mu ba hal mu ku pe ka to zaka ka ba mai bare ka a yana hiji abahije n'o ya to inda muna za in har kai ku pe ne pe mun zanga in har kai ku rafo inda mace rase muni ka wani gudu binni to a cikin mu ku pe bare ka ci wai ne. ŋo bo tachiri kuru bame bara ka na hijite bame go na haru bame men bara ka ipe na hiyute nkur paise to achi munu ego nuko pe munu ka aka bara heka na kuna na afo ya ko diro fote ka diro su himayo mteu to ncheji mabara ka na chiri ka ka diro dukuna na pe bara ka ama ya moso bine irodi e ka kuna ebisa nwa bisa mu kurpe bi, na mu bara ka nwa gar na jama'a tu hida irofa eri iri nyari duka bara e ka agonu aci a bara e ka ana haru nan kuga a kwasi haru ceji to ibin dun tama zan halbura abụ bara ka ana wewi wa gorodo ceji na ewe wa akwai munno ka a bara ka agon ko a kwasi haru ceji baasi ha bene na bara heka anabɔŋɔnɔ anamɔnɔ ase kasi manna ka agbɔnɔ ko tɛli abɔŋɔ bɔn kutu ka bara hije wei nɔ na o ko zanga bɔrɔ bɔli bara ana hehe ta ase a ana pe bara heka ama bɔrɔ de se ni na ku a kɔɔri a de ha atọ baa bɔlikyɛ bɔdi musu nakoko a ŋa pɛlza baa misa itɛ bɔdi nakoko eh, rɛpɔndra se nzie yɛ chi kyi bara yɛ e, kaa awon kookyi tɔɔde ya azaŋa yɛ oku pɛɛtɛ adina hɛ kuru pɛɛtɛ ko beza adama hini bɔdi iri pɛpɛ be na nansi tama hini bɔrɔdi mita akoko tɛ akpɛ bara hɛ kaa abɔdi zaba nu na abɔŋɔ na aka foto anduka bara foto fo kaa rahima. machi abara heka abu na te nano abongo boli aga abongo ka kabare ka foto di samma boro di se azan ya wote che di bare ka ton na bol di bod na hin ka che di yara wi se che de ko chi bitin de bachin di regle yani ba kuma su man sem a de ba mun heka abu na abongo kuma se tan ka ka mo na pipit na se tan di akul pe we madina bare heka an man na boro di chine mɔgɔ dun na ɔkyɛ nipa yɛ kaa tɔ ara anahin kakyɛ ne yara a wɔyi sɛ ana mpaasuo di kuna mɔgɔ na ɔbɔrɔ taasi deɛ nkɔn na ɔbɔrɔ ba yɛ fɔ amaani na nkɔnɔma na ka yara a sɛ kaa kyimi kyinɛ fa a a wahara ne bene a a bene wahara ne abɛn so kɔtɔ abɛn na di naawe deɛ ŋana akyɛn ka yara deɛ ba di na ne kaza heka bara heka bara asoko kɔmpran asoko an hunu hunu zanga ya kuna ama bon disi nunguda fo timi nga na wei ko na pa na pa si abara nga wei na bo hobi na gonna ho di faga na atea dia mpasi on bare ka an ngai dan kase bin nara to chen di bare ka an che pasi di ka se ho di bare ka ko chen di yara a bisanga bon ho chen di a bisi adon ba a chen di yara wei se me chen mo na hin ka yara wei di se kasi man na ka a ya ba yara se ka a na yara se ya bitin ga ba ta ka yara se to dai ya bare ka amanna boro dika a faji ka mago da malaka ne kashin man k'a bi ne kuma ne na ka sai din tawa ko a alamar zanga ta na ban kun fai sai har kusu da ya wai dikar bare ka amanna na ka heita sai an lakal na hunu ka kuna gonda na hima a bara boto na hima mamaci ne an nan cinawo ma continue da mun je ne sai na ta zana ma alma ko ko yi mu na aka to bu he guda fodiga mɔlde ya kaa bisi han fanga na wei wuro ku ko faji no a chendi ton na pasi he wulafo na ko ripete kwa yana chere ka ana yara a wei sɛ ka yano no pasi na na yɛ ka wono wo he ka bara go ana hin kase din se mɛ ho ade mo wazin bin no ka dro yana se ndiya da ya di na fayi kurpe ya har na fito ka bara yɛ ka don sa masan man na misa ka ta kurpe ke bara ka ba bara na ya so yin katem mahinka huna ga ngo weri duka go da go kan mo chendi aga na wi so yin ka kwe boy aga je te ma kwe ka ake fazin ni yo de a de biti de an kon kon di bare kan na chere che nan na wa ka dun bare ka kwe sin na ra di che cha se ka a ti mi haisu yin ka yaran se ka shi ma kan ha da wa yaran se ka ba ni ka yayi wa to na he no liya ma sai ni ma solution ce di alamar zin mitir batin na ma na sin yo to de ya wei ɔ buka go asoba ɔmuna asɛ ɛbɛnte ahidikafo a wɔn hidi maka abala ɛka atɛnɛte tɔ bɛɛ go alukoba anubana ɛka ka kasuma na nahunu ka ɔkɔ tɛri naharu na aba tɛri na tɔ mɔfaasi nga ba tɛ na bɔl zɔnɛ a mɔfaasi nga ba na bɔl zɔnɛ a ɔtɔ ka hunu mitɛ nga ba taase mitɛ nga ka kuna a bolo a hun hali kuna mitɛ nga ba demu ibacandite ahirima bareka ansutanete yakuru aba na dore nadore ngode biti buyo bembo achin agokunga bin maka de na homo chani ne ka futu futu ka ngadi ade bi ku kobe na su bi be mitenga bate de asabu se ma bareka na gokunga na jama turi hidaya ko zama barkaci ma bareka na matun da sabu mitengo bate na alamario mitengo bate na moyo hansino kawo ko anamal zan yawote de zama bareka na motun da sabu kama iri fo no ya iri ko hanga da hen ma no se ko no da sabu hen no ba to iri baraka me fa ina tire da hunani abdul malik ture abdul star yunus ne mara fa me fa da dira sun kama baraka no fa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh